baya kallo sai abin da yake kallonsa halal ne wa yaduhu allati yabdushu biha a lokacin sai Allah ya zama hannunsa da yake kama abin kamawa da shi imana ba Allah ne zai dawo ya zama hannunka ba a'a sai zanto yanzu hannunka ba za ka miƙa shi ka kama abin da yake haramun ne ka kama ba a wannan lokaci ba za ka ainihin dauki kayan wani ba za ka yi sata ba ba za ka miƙa hannunka ka doki wani duka da zalunci ba za ka mika hannunka ka kashe wani za ka yi amfani da hannunka ka ɗauki makami bindiga ko wuka ko adda ko sanda ko duk abin da ake kisa da shi ka kisa ba wanda ya kai wannan matsayi baya kisa Ba ya kisa da zalunci saboda haka a wannan lokaci wa rajulun lati yamshi biha ubangiji ta'ala ce sai ya zama kafarsa da yake tafiya da ita ba Allah ne zai komo ya zama ka kana taka shi ba a'a ma'ana ba za ka taka kafarka ka tabi wurin da zuwa wajen haramun ba ne za ka amfani da kafarka zuwa aikata abin da yake haramun ba saboda haka a wannan lokaci mutum ya zama masoyin Allah kenan ya zama wali shine wa yastajibu Allahu lahu du'a wannan lokaci ka zan wanda Allah zai karba addu'arka ka zanto mai mustajabar du'a mai mustajabar addu'a wannan lokaci abinda dukkan roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ka ce Allah ba ni kaza Allah zai baka duk abinda ka roƙi Allah ka ce Allah kare ni daga abu kaza da nike jin tsoronsa Allah ka kare ni ka bani kariya daga gare shi Allah sai baka kariya saboda haka mutum sai tunanin tun ya samu wannan matsayi ai sai roƙi Allah Allah ya bashi kuɗi ya zanto ya yi kowa kuɗi a duniya ko in ka kai wannan matsayin lokacin ba za ka damu da wannan kuɗin ba kuma in ka kai wannan matsayin ka yanzu damuwar ka kawai roƙonka dai Allah ya mini gafara gafara za ka yi ta roƙo Allah ya baka cika da imani shine abubuwan da za ka yi ta roƙo to lokacin ka zanto walin Allah kenan saboda haka su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun yanzu kaga ka zama amanu kenan ko ga ka mu'mini ga ka mu'mini kuma ka zama yattaqun kana jin tsoron Allah da duk wa'annan abin da muka lissafa tsoron Allah ne ke hana tsoron Allah shi zai hana ka ka kalli abin da kallon sa yake haramun gare ka tsoron Allah shi zai hana ka ainihin ka saurari abin da sauraron sai ke haramu tsoron Allah shi zai hana ka ka miƙa hannunka zuwa ga kama abin da yake haramun gare ka ka kama ko ka yi amfani da hannunka ka aikata abin da aikata shi haramun ne to saboda ma da yake cewa sun makhassa tabaraka wa ta'ala min al-ibadati muqarrabati ilai sai Allah ya ambaci yake banci wasu ibadodi daga cikin ibadu waɗanda mutane suke yi waɗanda suke kusantar da mutane zuwa ga Allah shine ainihin jihadi bayan ce ya ayyuhal ladzina ta taqullah nan mun yi magana akan taqawa sai ce wabtagu ilaihi wasila ku nemi kusancin Allah shine wasila sai kuma ce wajahidu fi sabili shi ma da ke cewa sai ubangiji ta'ala ya ambata muna yake banci wasu ibada daga cikin ibadodi ya ambaci wata ibada daga cikin ibadodi shine jihadi jihadi shi ma ibada ce saboda haka wa huwa bazzulul juhudi fil qitalil kafirin bil mali wan nafsi wal ra'i wal lisan was sa'i fi nasr dinillah bi kulli ma yaqdiru alayhi al abdu لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات saboda haka ubangiji ta'ala ce ku yi jihadi ku tashi ku yi jihadi menene ake nufi da jihadi ko bazzalul juhud mutum ya ba da kokarinsa ya yi baiwa ta kokari ya yi iya kokarinsa fi qitalil kafirina a cikin yakar kafirai bil da dukiya ka iya kokarin ka wajen sa dukiya ka wajen jihadi in jihadi ya kama ana magana jihadi ba wai ana nufin haka banza banza ba dan kafiri yana kafiri kawai ka tashi ka je ka amfani da makami ko bindiga ko wuka ko wani abu ka kashe shi da yana kafiri ka ce Allah ya ce ai jihadi ba haka ake nufi ba jihadi in ya faru kuma annabi alaihi salatu wassalam ya hana ma mu roki jihadi dan an karanta aya wadda ta bayani akan jihadi da falalar jihadi da roman jihadi mutum ya zo ya daga hannu yana ya Allah kawo jihadi mu tafi mu samu falalar jihadi a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu roƙi jihadi saboda ka kullum mai ta addu'ar Allah ya tabbatar mu da zaman lafiya amma in jihadi ya kama kuma kar ka ja da baya ka tsaya tsayin daka kai jihadi kar ka juya baya kar ka juya mu jihadi baya